Kalangu, Kuna tare da studio Kalangu a daidai wannan lokaci mamma ada ne ke dauke da labarin naku amma da farko ga muhimman kanun. A cikin labarin namu za ku ji Fondation Irandal na horar da 'yan jarida gabanin taron COP 24. ana kan batun gyaran hanyar tawa agadas arleta a cewar ministan manyan gine-gine rahotonmu na musamman zai mai da hankali kan matsalar haraji a tesawa to madalla yanzu ga labarin naku daki-daki baiwa 'yan jarida sani kan mahalli da sauyin yanayi domin ba su damar aiki mai kyau wajen ba da rahotanni a yayin taron canjin yanayi na cop 24 a poland wannan shine burin da fondation urandal ta sanya gaba na ba da horo na sati guda ga 'yan jarida a nan birnin mai da suka fito daga rdc congo afirka ta tsakiya gine kunakiri sido 80 a mali da kuma kalangu a nan nijar ga dai karin bayani na mai ba da horo samuel turpin da ya zo daga Lausanne a Swiss na cibiyar Irondale da ke can wato a cikin rahoton Adama da Dawaki bisa fasar Mutari Muhammadu. burin da muka saka a gaba shine karfafawa wajen yaƙi da gurɓatar muhalli da kuma canshi yanayi, wanda yana ɗaya daga cikin shirye-shiryen halartar babban taro na duniya a kan canshi yanayi da zai gudana a watan Disamba shekara 2018 a Poland, wanda ake gurin samar da mafita ta bai ɗaya a kan canshi yanayi da kuma rage hayaƙi daga kamfanonin da ke ɗimama muhalli na ragewa da ma'auni ɗigo biyu da kuma mafita da ya kamata a samar ga kowa da ma 'yan siyasa da zai ba da damar ɗaukar matakan aiwatarwa a kan dukkanin waɗannan matakai. rumfunan zaɓe 490 ne bisa 23 kaɗai ne ba su buɗe su ba a ranar Lahadi a ƙasar Mali domin zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu, abinda bai kai rabin na zagayen farko ba in ji gwamnatin ƙasar a ranar yau Litinin a cewar kamfanin dillancin labarai na AFP. a jajibirin zaben tsakanin shugaba mai barin gado ibrahim bubakar keta da kuma sumaila sise na adawa ana jiran dai sakamakon zaben a tsakiyar mako mai zuwa a cewar kidar da aka fitar rumfunan zaɓe 490 ba su karɓi masu jefa ƙuri'u ba yadda ya kamata inda rumfuna 440 a yankin mafti tsakiya da ke fama da rikicin kabilu da ƙungiyar addinin kishin addinin musulunci suke rura wuta sauran kuma wuraren da matsalar tasha shafa su ne arewacin kasar rumfuna 23 a yankin Tombuktu inda aka sami kazamin rikici tare da kisan gillar shugaban rumfar zaɓe ta Arkodiya da wasu wato 'yan kishin Islama guda shida suka aikata domin hana zaben a cewar AFP. game da kuka shi a cikin kanun labarin namu wato Ambaliyar da aka samu a ƙauyen Sudure a makon da ya gabata bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya kamar yadda kamar da bakin ƙwarya a yankin Yamai bayan mako guda magajin garin Sudure Hamadu Tini ya amsa tambayoyi bisa raskunan da ya bayar a halin da ake ciki a ƙauyen a cikin rahoton Muntari Muhammadu. Yanayin ya daidaita, to ranar shida ga wata akwai gidaje 48 da suka zube, a shekaran jiya duka jimilla gidaje 65 ne suka zube. Mun baiwa 'yan garin kashedi da zaran wani ɗaki ya faɗi su ƙoƙarin sanar da mu. Har yanzu dai yau kwanaki uku ba a sanar da ni wani ɗaki ya zube ba. Akwai kuma shugaban magajin garin Yamai da yake zuwa koyaushe. A halin yanzu dai al'amuran sun daidaita. Matakan da muka ɗauka shama'a 'yan kwana-kwana da mu muka mukan faɗakar da al'umma na su yi hattara kar su tsaya a cikin gidajen da ba su da tabbas. A jiya da maraice da na ga alamun hadari na tambayi limamai kada su rurrufe masallati da zaran ruwan sun fara duka wanda yake shakku a kan gidansa to yakan iya zuwa a cikin masallaci. Na saka wani kwamiti na 'yan garin da suke aiki sau da kafa. Ministan mayan ayyukan gine-gine ya kammala wani rangadin aikinsa a yankin Agadas inda ya zagaya hanyoyin da suka lalace na Agadas eh, Tigidit da kuma Agadas Tawa Arlit. Minista Kadi Abdullahi ya yi wa 'yan jarida ƙarin bayani a cikin rahoton Musa Mamman bisa fassarar gungu ɗanta ne. ayyukan ginin hanyar agadas tigidi sun kusa kammala ayyukan da muka gani kuma sun yi kyau da ma ya ba mu armashi sosai shine yadda aka sake fuskar tigidi abu ne da zai ɗau girki mai fa'ida bisa ga zirga-zirgar kai da kawowa bisa hanyar za a samu sauki ga hatsura bisa maganar hanyar rta matakan da muka ɗauka shine dangance da jituwar da aka samu akan jayayya da afirka muna ganin wanda zai zuba jarin areva yau mai tsakanin orano za su iya soma buɗe ayyukan ginin hanyar don haka muke a nan a sansanin mbc don mu cewa shugaban nata idan komi ya je daidai za mu iya tada ayyukan tare da su muna kuma bisa nazarin girkin hanya mai tazarar kilomita 201 don mu cika bukatar da ke akwai daga bakin garin tamaya zuwa tawa za mu girka tsari da zai bada falarar kai da kawowa bisa wannan tazarar Mutanen da suka kaura dalilin matsalar tsaro a Ina Taisa cikin jara a yaro yankin Tilaberi na ci gaba da jiran taimakon jin kai. La'akari kenan da wani wakilin jama'a ya yi a Ina Taisa ɗin. Abdullahi Isnak wato magajin garin gundumar karkara ta Ina Taisa a cikin hirarsa da Tanan Fudai Ahmed ta wayar tarho bisa fasar gungu ɗanta ne. Taimakon da ake bayarwa a sansanin tungushuma da itikan ne ake kai agajin. Amma muna da wurare da dama inda ke akwai 'yan gudun hijira da babu wani agajin da aka kai musu. Akan hakan kun yi wa magabata bayani yadda ake ciki. Hakikan mun ba da rahoton lamarin yanzu a karkarar Inatas ne lamarin ya yi kamari kamar garin Ingaratadan garuruwan Tamadenet biyu Falashi, Nasarawa dukansu ya kasance suna kusan gulbin Inates. Mutane ba sa samun shiga hilayen kiwo a can. Wurare ne da aka baro ba mai son ya je a wa'annan wuraren inda ke da ciyawa sosai ta kiwo. Maimakon haka sai suka komo suka dunkule waje guda. To waya na shiga wa'annan wuraren? Tsoro ne kawai ko da ka sun bata a wannan wuri ba za ka bidar su ba. Wurare ne da ke ban tsoro ba ka ma yin batan kan zuwa can. Oh Ga fiturarsa ta farko a yau da safe a nan yamma sabon minista kuma kakakin gwamnati tun bayan naɗa shi a cikin watan Juni. Zakari Abdulrahman ya yi amfani da damar domin gabatar da jadawalin ma'aikatarsa da dalilin kafata yadda ya kamata ya bayyana niyarsa na wato amsawa kowa ga bukatunsa ba tare da bambanci ba musamman ga dukkan 'yan jaridar da ke neman bayanai a cikin rahoton Jallo Maryama Kanda. a matsayina na kakakun gwamnati su ne abokan aikina sanda abin da zan haɗi in su bu su ɗoka ba suka haɗi mutanenmu na ƙasa bu sun shi ba abin da yake wakana na biyu kuma na ce musu su zo don saboda abokan aikina ne su rika tambayar labari mu mun yi niyya kuma muna da niyya muna da lokacin da kowane lokaci in suka zo suka tambayi labari za mu ba su kuma don mun ce su yi aiki da ciki ɗaya kuma su aiki da faɗin labarin gaskiya don saboda demokrasin mu ta ci gaba kuma talakawa su san abin da gwamnati yake yi tun da wannan hakinsu su ne ni a matsayina na kakakin ƙasa na yi niyya zan yi aiki da ku a kowane lokaci Sallar layya za a bikinta a Nijar a ranar Laraba 22 ga watan Agustan shekara ta 2018 a cewar kwamitin musulunci na ƙasa a ranar Lahadi a nan Yamai, lamarin da ke kawo ƙarshen duk wani cece kuce. Ga dai karin bayani a cikin rahoton abokan aikinmu na Voix Asibiti 11 ga watan augustus na shekara ta 2018 shine ya zo daidai da 29 ga watan zulqaida na shekara ta 439 abinda mu na musulunci ya karanta shemu wata yanayin 31 babu in ba a gane shi ba shi cika 30 kenan rana attanin shine farkon watan zulhaji kamar yadda ku sani sallalayya ana yin ta ne cikin goma ga watan zulhaji in mun kalisawa daga rana attanin zuwa kwana goma za mu samun sallah ranar laraba 22 ga watan augustus ta hijira 2018 Tun lokacin ɗaurin zaman kaso na shekara ɗaya na Abdullabo shugaban jam'iyyar jam'iyyar CDS Rahama na fama da matsaloli. A jiya biron ƙasa da Metro Madugu Bubakar ke jagoranta bisa riƙon ƙwarya kuma mataimakin shugaba da sunan yankin Doso ya ɗauki niyyar korar tsohon shugaban jam'iyyar Abdullabo tare da wasu mambobi guda biyu na biron tun daga ranar 12 ga watan Agusta na shekara ta 2018. Dr. Saido Umaru Sakatare Janar na CDS ya yi wa gungu Muhammad Dantani ƙarin haske. abin da zama na biro politik ke tsaye da yau sha biyu takwas da watan uku na dubu biyu da goma sha takwas mun ɗauki ƙudurrika guda hudu akwai ƙuduri na farko wanda cakurkulan nan da tsohon firizidan ya ma jam'iyya a dalilin wannan abubuwan nashi wannan balshan da aka ma jam'iyyar siyasa saboda haka aka ɗauki ƙuduri na farko shi dai tsohon shugaban jam'iyyar sai dai sarama bayan kotu ta ce bai iya jagoranci kuma wannan taron na biro politik ya ce an kore shi daga jam'iyyar sai dai sarama na biyu Ibrahim Halilu shi ma daga yau an huda shi daga sai. Na uku Abdu Amari shi ma yana mata gusuru tsoma gusuru tsoma shi ma aka ce an huda shi daga jam'iyyar. Aka ce abinda aka yi ma vice president na Zandar ba a mushi ba adalci kuma renewal kin ma da ta yi shi ba ta da tushe balle makama. To yau wannan ta mu ta yau ta ce Alhaji Mutari Kadiri mambar na biro politik vice president na Zandar an maida shi akan matsayin shi. Bisa tsarin shirye-shiryen kwamfular ifowa e ta shekara ta 2019 ta 'yan ƙasa da shekaru 17 mena kade ta yi wasanta na biyu na sada zumunta da burkina faso a ranar jiya lahadi a Bobo an tashi ci ɗaya da ɗaya a wasan farko da nijar ta yi da mali wato an ci da banza a wasan rugubi kuma duk da rana, duka a ranar lahadi kungiyar 'yan wasan niger lezebi ta rasa wasanta a gaban wato eh, inda aka cita a gida tare da 57 da sha uku a wasan sada zumunta da nigeria. sauraron shirye-shirye istiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiro kalangu ina so kuma ina yadawa. Tanzu sai kuma rahotonmu na musamman kamar yawancin yankunan ƙasar Nijar gundumar Tesa da ke yankin Maraɗi, ba ta tsira ba kan matsalar rashin biyan haraji da ke hana samun kuɗin shiga ga gundumomi a wannan ƙasa tamu a cewar magajin garin wannan gunduma duk da haka ofishin nasa yana jurewa wasu matsaloli. Abubakar Shitu a cikin rahoton Studio Kalangu. batun ba da haraji shi ma mun sha tattauna a bisa ne a dukkan hangen da muka yi laifi yana nan a bisa wuyan masu garuruwa harɗawa da hakimai talakawa sai an je gurin shi an tambaye shi ai nasara ya ce lanhu ba lanhu ba abu bane wanda za ka ba da jikin jin daɗin rai kenan tilas ne ya zama ka bada shi to tunda tilas ya zama ka bada shi ai kai ba ka zawa ka tilasta ma kanka zo ka zo ka bada sai ka je sai an je wajen ka an neme ka to masu garuruwa da masu unguwa da masu haɗawa bisa alama dukkan kowa ce mu yake ba su zuwa wurin shi sai mu meri mun zo mun tawaga mun zo mun kiraye mai gari ko mai unguwa ko harɗo sai mun je mun dafa mushi an bi guri guri guri ana mu kuma aiki ya mu yawa ba shi kadai bane aikin mu da an fara an yi kwana biyu kwana uku wani aiki sai bujuro mun wanda za ya juya mu daga wannan ya juya akalar wannan mu tai wani guri su kuma sun kwanta ba za su tashi da kwana su ci gaba da yi a kuma sai mun koma eh to ya kenan wannan ma'aikata ta ku ofishin magajin garin ko yake aiki idan ana samun waɗannan matsaloli na rashin karɓar haraji babu shakka eh, ka san mm, an ce ma maimakon bara waccan bisa kishi ɗari abin da aka samu na lanho kishi goma ka kusan ba a samu lanho ba amma bana muna ganin kamar abin da aka samu ya wuce kishi talatin da wani abu talatin da bakwai kenan abin na ɗan sakewa na ɗaya kenan na biyu ban da haka nan ai ban da lanho muna da kasuwa har da ke kasuwa guda ce gari mu zuwa biyu to kasuwa nan alhamdulillah Allah sa mata albarka abin da ake badawa abin da ake samu in bai isa ba da ya ba mu dama mu yi wani abu na a zo a gani ya ba da dama dai a rayu a ci gaba da aiki na yau da gobe na tilas. To karshen labarun namu kenan a madadin Nafisa Sirfi da Isa Loli ni ma'adan ke ce da ku a huta lafiya.